الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga allah makaɗaici mai rinjayi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa allah maɗauki sarki ya nuna mana wani mako sabo rana daidai wannan rana da muke ciki ta alhamis wanda yake kowace rana mukan gabatar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin kuma yau in allah yadda za mu ɗaura inda muka aji mu ci gaba saboda haka muna roƙo allah maɗaukin sarki shi ƙara datar da mu ga abin da an mafi zama daidai kuma shi ƙara kare mu daga abin da ya zan ya kauce ma wato abin da a haƙiƙani allah maɗaukin sarki kuma shi ba mu ikon aiki da abin da a cikin wannan littafi ɗin muna cikin babi na goma babin da ke magana akan yin gaugawa ga aikata aiki na alkhairi da kuma kwadaitar da mutumin da ya huskanci alkhairi cewa ya ci gaba da yi shi rike jiddun alina shi ci gaba da yi kuma shi kara ƙoƙari ba tare da wani taraddudi ba saboda shi aiki na gaskiya babu shakku a cikinsa idan mutum ya zan yana musulmi amma yana shakku ga shari'a ta addinin musulunci ko yana shakku ga aiki na addinin musulunci shina ganin kamar wani abu na wanda bai dace ba shi a gurinsa to dan ya samu sa'asa a salisu hadisi na uku a cikin wanga babi na goma kidaya hadisai a cikin wannan littafi 89 an jabirin an jabirin an karɓo daga jabir radiyallahu anhu allah ya ƙara yadda da shi ƙala ya ce ƙala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallama yau uhudin wani mutum sahabi daga cikin sahabba annabi rahama alaihi salatu salamu ya ce ga annabi ranar yakin uhudu ara aita in kutiltu fa aina ana ya ce ya rasulullah ina tambaya shi yanzu yakin gada aka na uhudu idan hannu ci gaba da yaƙi allah ya sa an ka ci kaina an ka kashe ni to ni mi amma makoma ta wani wuri nike kala sai annabi ya ce idan haka ci gaba da yaƙi allah ya kawo ƙadar da haka shi ka a cikin wanga yaƙi fil jannati kana cikin aljanna da annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce mai lallai ya aka kashe shi a cikin wannan yaƙi na uhudu shina cikin aljanna wadda da an kai shina cikin aljanna tun da shi sai ya zaɓi aljanna bisa ga rayuwarsa fa alƙatam ratin sai ya jiwa da wasu dabinai da aga hannunsa kunna fi yi dama akwai dabino a hannunsa sai ya jiwa da su kaga kwata-kwata ya rabu da duniya shi dai abin da shi ka so ɗora kalima ta addini kuma in Allah ba da sa an kashe shi a ciki ya san shahidi shahidina tunda ya samu cikakken bayani cewa da aljanna saboda haka ba a bayyana sunan wannan sahabi ba a nan amma kuma shi wanga sahabin kowanne da sahabi daga cikin sahabbai akwai hakikanin cewa da aljanna saboda annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya tabbatar da cewa da aljanna ne don haka in annabi ya faɗi magana kawai ka faɗi magana na haka take idan Allah ya faɗi magana ka faɗe ta haka take kakkai shakku haka take kuma kai imani amma idan ba annabi ya faɗi ba ba alƙur'ani ya faɗa ba wannan kawai ya zana shirya magana ta yi to fa innahu shaytanu shi wannan mutum sun muƙatala sannan sai ɗaya ci gaba da yaƙi bayan ya da dabino ɗaya shiga cikin kahure ta kashe su ana ta yaƙi da shi a yaɗa shi yaɗa hata kutula aka kashe shi mutafaku alaihi an dace ga wanga hadisi kaga ya riga ya shahada nan wurin yaƙin na badar kuma kamar yadda annabi ya tabbata yana cikin aljanna kuma yana cikin ta kun ga shi wanga mutum abin da ya kwadaita da shi saboda ya san makoma ta aljanna dama duk abin da aka yi duniya makoma ka aljanna ita ta haka son ka shiga don haka idan kana jin kunyar in kai aiki da shari'a kana jin kunyar abokinka ko dan uwanka ko wani masoyinka cewa in kai haka nan bai jin daɗi to zai mutu ya barka ko ka mutu ka bashi kuma ba kai aiki da shari'a ba don haka wadda ka ji kunyar wani ka bar shari'a Allah shi ko bai jin ya ƙone ka rabi'u hadisi na hudu kida hadisi a cikin wanga littafi na 90 an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah kara mai da qala ya ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala wani mutum ya taho wurin annabi rahama alaihi salatu wa salamu sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah kaga sahabbai tabbatar da mutanen kirki ne kuma tabbatar da suna girmama annabi rahama alaihi salatu salamu he da kowa su ba su ko iya kira muhammadu saboda suna ganin kamar ce huska nasu to su ce mai ya muhammad don haka sai dai su ce mai ya rasulullahi ko ya nabi lahi kamar yadda qur'ani shi ke kiransa mahiyawa mahiyawan ayoyin da allah ka kiran annabi rahama alaihi salatu salamu shi na ce mai ya rasulallah ya nabi Allah haka Allah ka ce mai aya kawai wadda an kai bayani akwai ayar da Allah maɗaukin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina amanu shaddawa Allah ruhama hama bainahum kaga wannan ana ba da bayanin matsayin annabi wallazina ma'ahu shaddawa Allah kufari rahama bainahum ana ba da bayanin matsayin annabi da jama'a da ata da shi amma in kira za a yi a ba da umarni Allah za cewa ya ayyuhan nabiyu jahilul kufara ya ayyuhan nabi kulli azwajika don haka matsayin annabi rahama alaihi salatu wa salamu ya wuce wargi mutum shi dora kira na shi na dibin kamar wani abin kana dora kamar wai abin ga annabi rahama alaihi salatu wa salamu ko shi an hakire shi zaka cewa sallallahu alaihi wasallama sannan babu marwacin duniya irin wanda ya zama yawa annabi salati ba kuma babu wani yabo zaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duniya irin wanda ya kai salati kai mai ne da an kai magana an kai magana da yayi ya ci kai wa hazbu kama kaji a fi suratul fatahi ya ci kai abin da ya tuwo cikin suratul fatahi ya ishe ka Allah ya ce wa'in naka la'ala hulqin azim lalle kana bisa ɗabi'a wadda amai kyau an tambaya Aisha an kace me a ɗabi'a annabi ce hulqul qur'an shi abin da ɗabi'a ta yi qur'ani ba shi da wata ɗabi'a bane qur'ani don haka ka ɗauki annabi kama irin mutanen da aka wa kirari ana yi musu tumatuma ba haka annabi shi ke ba a kama annabi daraja sallallahu alaihi wasallama shi yasa annabi rahma alaihi salatu wasalamu ya ce ku tarbiyyantar da a kan ɗabi'u guda uku wai guda uku hubbi sun annabi ku da matsayinsa da yadda adadai ku kere shi ku girma shi sun annabi gasganta da abin da ya tuwa da shi da aiki da abin nan da ya ce a aiki da shi da kuma mutanen gidansa a san matsayin sahabbai suna daraja kwarai ka a ɗauko wani mutum nan bayan duniya a ce a mance da sahabbai ko tabi'i ko tabi'i tabi'i na a ta yabon wani mutum ƙarshen zamani wannan taswa na ga shugabanni bayan ya taho na annabi rama alaihi salatu wasalamu ya ce ayyu sadaqati a azamu ajaran shin wannan lokaci na adade mutum shi sadaka hazan ta hilada wani lokaci na sadaka ta hilada shi ka tambaya wani lokaci na ya kamata mutum ya bada sadaka kuma ta zan ta hilada kala sai annabi ya ce an ta sadaka ka ɗauki abinka ka ba su a sadaka wa an ta sahihun kana lahiya ka lau dama mutum in yana lahiya lau yana son abubuwa dama zai ga yana son aure yana son gida yana son mota yana son mi shi mallaki abubuwa ga sunan kuma duk dukiya ta shahihun kuma kana mai son abin nan ba ka son rabuwa da shi kana lahiya ka lau kana son abin nan ba ka son rabuwa da shi ka ɗauka ka ba su a sadaka wannan lokaci sadaka ta hilada ta kashe fakara kana jin tsoron abin ka shi kare talauci riske ka wata amalu dina kuma kana gurin ka wadata ga wannan lokaci don da lahiya ta taho so yi a wadata wala ko walatu kada ka yi jinkirin yin sadaka hata iza balagatul hulquma sai mutuwa ta kawo ma ga makoshi ajalinka ya taho kunta sai ka ɗora wadin lifulanin kaza wa lifulanin kaza wa ƙarƙar lifulanin kaza kaza abawa ne kaza abawa ne don Allah ku yi mai aiki kaza ku yi kaza a dukiya ta ka ɗora mutane salallani bayan ku mutuwa za ka kamar dukiya ga arabe to wanda bai sadaka ba yana lahiya ta ajali ne to wani kanka jeli shi kai mutane ya ɗora musu abin gani halaka musu dukiya eh. mutafaqu alaihi an dace ga hadisi saboda haka wanda adalahiya ta yi lau shi na da abi ne shi sadaka kuma kada ka yi abu ka ga mutum ya kware ka a akila in dauke dan duki kaza wane ya samu dama na idan kwaru ko ko a in ni kama mai akai kaza ko in ni taimaka mai akai kaza ya kware ni ko ya samu sa'ada wannan duk huduwa ta shidan ne idan mutum ya gaga zuciya ta bai iya taimaka musulmi dan wane shi bi ciki imaninsa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi al muslimu bil muslimi kalbun bunyani akwai hadisai da yawa su ka nuna cewa rashin son juna rashin son dan uwanka mai imani rashin imani ne saboda haka ko wani irin al'amari ya tashi dan uwanka mai imani shi dan uwanka in ga siyasa ta dan mai imani annaka ka rabu da kahiri musulmi annaka kakka ce a ai sana'a ta don haka duk abin da mutum yayi babu komi to sana'a ta kakka ce ai sana'a sana'a ta wacce ai sana'a ba Allah ce ai sana'a ba to wanda kaka so ka sana'a ko wanda aka ce kai saboda haka wallahi mu kiyaye Allah alhulqumu abinda aka ce mahulqumu majarar nafsi inda rai ka gudana wal mari'u abinda aka ce ohan zaya ta ta'ami mai gudana abinci wa sharabi da abin sha khamis hadisi na biyar don haka mutum ko malami na ya muku fata cewa ku ka kahiri ku bar musulmi ba mutumin na ba in dai ka yi sabo ka tabbatar da ka yi sabo ka nemi Allah ɗaya ya hima kuma Allah shi na iya mutum kamar hadisi da muka karanta wancan sati mutum yana iya zama yana da sahai musulmi da marce zan kahiri shi na yawa da marce yana kahiri da sahai zama imani don haka musulmi kuma dun ya yi aiki na kahirci kakkace ko shi na nan kahiri nan kuma shi na iya musulunta ya zama mutumin kirki kuma kakkace a'a dun ya zama mutumin kirki kai ai shi kenan yana haka na a'a ba haka nan ba inda ya kuskure ya tuba shi na ya tuba din nan an anasi an karbo daga ana radiyallahu anhu Allah da shi ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike takobi yau da rana uhudu wancan yaki da muka ambata fa qala sai annabi ya ce ma sahabbai ne wa man akhuzu minni haza cikin kuwa ka taho wa shi karbi takobin ga gashi nan shi ta shi yaki da shi fa masatu aidiyahum sai dukkan sahabbai kowa shi hidanu ya ce shi hina so kowa ya miƙo ce annabi abani annabi wanga ce ya rasulullahi abani ya rasulullahi abani suna ganin bai kamata annabi annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce ga abin da za a yi ba a ce sun tsaya wai wani wani eh kowa ya miƙo hannu ne a bashi sai annabi rahama alaihi salatu kullu insani minhu kowanne mutum daga cikin su ya kulu yana cewa ana annabi ni annabi ni fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam wata hikima sai yace fa man ya'khuzuhu bi haqihi to akwai mai irikon takobin gako da haƙe ne kaga sai sun kaji tsoro to ta haƙƙin ga wani irin haƙƙi na sai ya su yi jaya tunda an ce bi haƙƙi ba su kowa irin haƙƙi na hezan su ce suna iyawa mutum ya ce yana iyawa hezan alƙawali na ya ƙulla bai cika ba don haka sani duk magana da kace mutum in kace mutum she jibi ina ba kaza ko jibi ina kaza ko za mu haɗuri kaza kai can kai ka ɗauka da wasa wurin Allah alƙawali gaskiya na rubutacce ne ba an riga an rubuta shi in ba ka cika ba zunubi ɗaya bisa kanka kuma wani wani alkawali alama ta manhaji don haka duk abin da baka iyawa ka ce baka iya duk hitar za a yi da kai a yi da kai wurin nan kakka yadda ka to ka kula wata yaudara ka ce kana abu ba kai ba ba musulunci ba yaudara ta alamatul ayatul munafiki salasun da za dasa ka zaba dama mutum iya wani alkawali ya yi karya duk abin da aka nuhi ya cika wurin nan don ba alkawalin da ba na gaskiya ba sai an kulla kaya ciki sun ka ji tsoron cewa su riƙi takobin gaba haƙi fa aha jamal ƙawo sai kowa ya tsaye mutanen ga kowa ya cif ya kama jiki ne fa qala abu da jana sai ɗaya wani abu da jana shi kasa ce bare ya kailula radiyallahu anhu Allah da shi sahabi ne ya ce ya rasulullah yace na ce an zuwa bi haƙi ni ina irin ƙoƙari da haƙi ne don shi abin da ya aji iyaka ta dai duk abin za a yi mai a ce kashi za a yi ko eh, eh. sai sai yace ni ina irin ƙoƙari da haƙi ne su kuwa an gaba mutu suka ji tsoro ba kasuwa annabi alƙawari ba cika ba fa akazahu sai dai shi eh, sai abu da jana a shi takobin ga sai ya ce to da kana da ƙonar haƙƙi ne gashi fafalaka bihi hamal mushrikina sai dai abu da jana ya ta kama da gaskiya duk inda ya samu kari wahe mai kai ɗaya kai da takobin nan ya samu nasara da dama rawahu muslimu muslimu ya rawaito wanga hadisi don haka ga aiki addini babu laɓe laɓe isim eh eh abu da jana abinda a suna abu da jana ku bin harshata qauluhu ahjamal qaumu wai mutane sun yi tsaitsaye din nan ai tawaqafu kowa ya kama jiki ne ya tsaye wa falaka bihi cewa ya cage da shi ai shaka ya tsagi hamal mushrikina wato kanun mushrikai ai ru'usun kanukan su duk wanda ya ta wahe shi kasan an samu duma an kace da adda a hadisi na shidda an zubairu daga zubairu bin adi dan adi kala ya ce a taito anasa bin maliki na taima an dan maliki radiyallahu anhu Allah da shi fashe kauna ilaihi ma nalqi hajaji hajjaji mu haka mai ƙara abin da muke haɗuwa da shi daga sarki hajjaju hajjaju bin yusuf a sakafi mutum na mai ƙarin hali sarki na musallin da ya ga kaya mai gani gani cewa ɗaya a kashe ko ya samu wani abu na alhaki shi azama babu za ka yi dukka ya wace kasar nan kotun da ya daura ma wannan <laughs> oh shi yana da mulki inal mulku da zaka duka ya tanko canji suka yi to su haka mai kara sun kace mutumin gawa ya kai mu da ko ina kasa ga ya halaka mu shi ho da an yi wani abu wale kashe mutane shi kai faƙala sai ɗaya shi anas ɗan maliki ya ce izbiru don allah abin da ka horo ku ta ku yi ku ƙyale shi bisa ga lokaci ne shike Allah riga ya kada mulki ga hannu ne fa innahu hucewa shi la ati zamanun ba wani zamani zai tahu illa wallazi ba'adahu sharru minhu ce wanda a baya gare ya shi lalacewa yanzu lokacin da kuka gani namu ba kun ga ana ana ta'addanci ba ko to wa'yar zatowa baya sun yi ta'addanci saboda haka mutun ka kokari shi kashe ta'addancin da ya gani don kashe ba shikka abinda duk an kai can kaga shi ba da shi ba amma in ka shika wani abu ne ta daurewa har zuwa tashin duniya kai zunubin ka shi don ka ga abu na faruwa gidanka ka kyale ka ce a ai lokaci na can da wani ai ba ai haka ba ka shi ka banna ko man sanna da wa man sanna fil islam sunatan ko hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha haka zalika tan. don haka kowa shi kiyaye mummunan ɗabi'a ta tashi gida ne wallahi kashi ta in ka tsire ta wallahi ko kana cin kabari ana kai mugun sakamakon ka don haka ka yadda a ce ma mahaitini kake ka gama lahi a wallaka ta can cikin kabari kuma wallahi a gaba kabari wallahi ta lahi Allah shi tsare mu to hatta talqaura bakon ku ya yankuri hakku hado ubangijin ku ya ce kuma wa gama gane ne faɗa muku sami sami'tuhu min nabi ku daga annabin ku rahama rahama alaihi salatu wassalamu da jita cewa wani zaman duk zamanin da ya taho to wani zai taho baya gari ya yi shi lalacewa an ce wani mutum ya taho yawa aliyu ibn abi tambaya ya ce ya khalifa ni ina mamaki wangar amal ya ce kamar ni ya ce to ga mutane na mawalakanci wani bakari jina an ce eh, wanda ya mai tawaye bai cikin al'amari ya ce kai gashi an walakanta ka ana ta yi mawalakanci kuma ga kamar ban mutum kake ana ta yi mawalakanci kaga yanzu abubakar ya nashi mulki ba a mai walakanci haka ba umar ya nashi mulki ba a yi walakanci ka irin dai magana ga tana haka Allah sai ya ce o oh, akwai dalili ka san shi mai imani wanda ya haɗu magana guda gaskiya ta kuma ba kata amma su kata ka kwana kana ɓaci mai imani da ya guda wallahi ka haji ciwo don duk abin da ka faɗi kai baka da gaskiya shi ko da gaskiya shi kai sai ya ce ah, akwai dalili don shi abakar mutane ne iri nana iri nana iri nana ya lokaci da su ni ko yanzu da kuma gani irin kana ni lokaci da su don haka dole a walakanci ya ce mai eh eh kaji aw eh, eh, eh, sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari an rawaito wanga hadisi daga buhari bukhari da bukhari asabi'u na bakwai ana abi hurairah radiyallahu anhu an kabo daga abu hurairah Allah ya kaira mai da annabi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi rahama sallallahu alaihi wasallama kala yace badiru bil a'mali ku yi gaugawayin ayyuka sab'an dun duk ayyukan duniya ne guda bakwai na ko ku yi yin ayyuka saboda abubuwa bakwai wanda suke mutum bai hita cikin su ga rayuwa ta yi hal ta halami kuka jira illa fuqaran ba ce talauci shi iske ka kana mutum kana son sayan mota ba ka da kuɗi ko kana son ka gina gida irin wanda haka so ka da zarafi ko kana son ka ci abinci wanda haka so ka da zarafi kuma talauci nan musiyan shi zai dauke kai ta wahala kai ta wahala sai ka mance da duwar shari'o'in addini kana can wurin bida abinci can an yi kiran sallah an yi sallah ba da kai ba an ta yi wa'azi wani gari ba da kai ba ka don Allah bai manta da kai wasu abubuwa ba eh an ce ana wa'azi wani wuri ko wata shiya ciki na cikin gari kuma ba ka tai ba ana wata munasaba ta addini ba ka tai ba talauci kenan kaga na ɗaya kenan to in mutum ya tsallake wannan ya zan ba talakana ba aujinan ko wadata mudigiyar mai sa kai dagawa da kana nan kana nan sai ka ga auren ka ya tashi ka ce abin da ya yi akwai wani makiɗi can ƙasar can ya aiki don haka bari a kiro min shi shi to shi min kiɗe ko a yi ma kasa a ɗoro ma kirari ko a taho a tara mata a yi ta bidoyi ana ta bidoyi ana kiɗe kiɗe ko ka rayar da wani abu wanda bai da amfani kila ba ka iya ɓanna miliyan wani addini sai ka taho ka ɓanna heda miliyan biyu wurin wasannin banza ana haka nan mutum na bai ɗauka dubu goma ya ba su sadaka amma in wata harka ta tashi don a hwadai a yabai don a ci yayi kaza yana ya kashe dubu hamsin ashe bai dagawa ba wa ba shi abubuwan nan haka shi kawo mutum ya tashi sai ya ce ai ni wa ubana kaza ni wa babana kaza to ai uwa ta ta yi gona ta ci tutu ne ba ta mai hadi ba shi ko yanzu ya ce ya babane kaza har ga mai ko bai da imani Abu marajan ko rashin lahiya musulmi mai banna ma al'amari da kila kana sallah ka ta farilla kana kara da nafila kana walluha kana wasu ayyuka na addini kana zuwa wurin wa'azi kana zuwa ko ina to yanzu ga rashin lahiya ya kama baka iya komi bai banna ma al'amari ba kuma akwai da haka au haraman ko tsuwa mufni da mai kare ka kana nan kana nan kana nan sai ka faɗa lokacin tsuwa kila ka kai shekara tamanin kaga iyakan mu duniya buga ma shekara arba'in su zan ɗari ashirin kana ta haka ba mu yi shi na wani ce mutuwa tana bisa kowa haka nan amma da mutum ya tsuwa an san lokaci ne ya kusan karewa shi yasa haka in mutum ya tsuwa yana da hankali komi za a yi ya ce ko ne ku yi hankuri ku zanna lahiya sulhu ɗaya ka ci gaba da yi amma in ka ga mutum ya tsuwa kulli kulli ɗaya ka ɗora yi bai wallahi ƙarya ta ƙari wallahi au motan au motan motan ko mutuwa ko wato au mutuwa au motan ko mutuwa mujihizan wadda an mai gaugawa tahowa ga mutum da lokaci ya yi layas ta ƙadimu sa'ata na wa layas ta akhiruna da lokaci sai an ce ah, sai a ce ka wani mini kawai ma'ayi yanzu na hitori zaba babu wani ya ce a ah, ba yanzu ni baro shi ba sai a ce ai ya rasu duk lokaci ya riga yayi da jala ko lokaci ka yi rashin sa'a ka cin mugun lokaci laha ka ma lokacin da ya gurbata wanda dujjala ya bayyana fashe ga ibin wato shi ne sharin wanda bai nan yunta zama ana jira ne shi taho an ta jirgin in ya taho ijiya guda gare sannan in ya taho zai nuna cewa shi allah na hana da wuta yana da aljanna kuma allah zai hore mai abubuwa da dama na sihiru na al'ajabi gare shi shina yanzu sai ka ji ya ce to ina eh, sama ki ruwa ta ruwa ko kuma shi dibi wuri guda mai yawa sai ya ce nan duniya su maka kan sai su tuɗa duk abin da ya ga dama cikin duniya sai shi sai ya ce don haka ni na ubangijin ku idan kun imani da ni da ni ga aljanna na isa ku in ba ku imani da ni ba ga wuta isa ku ga aljanna nan ga ni'ima nan da komai kuna gani nan ga wuta nan tana ci ka kaga in wannan lokaci ya bayyana mutanen da kaɓacewa suna da yawa tun dibi wanga lokaci na mahu ba a ko cimma wannan lokaci ba amma an ka samu rashin gaskiya a mai tabubu gaske ga a bashe ta duk abita a lalata abita a wani ya to sai ya ƙara wani shirki wani ya shiya na ƙasa to balai da jali ya bayyana Allah shi matsayi da jijalu awo sa'ata ko ko mutum shi rashin sa'a tashin kiyama harke shi tashin kiyama an ce ba a tashin kiyama sai kowa ya zama da kirki na ba kowa ba da halaliya ba dan zanina wanga an gunce auren wanga an gama da wanga an ta ci an ta haihuwa ɗaya wanga ya samu ɗiyar wanga ya ta barbarta ta haifi mai ɗiya an yi ta rashin gaskiya an yi ta rashin gaskiya kowa zan cikin jiki ne akwai jinin da ba na halaliya ba sai a yi ta roƙon allah allah kai kaza babu ruwa ne babu mai tsarki kowa ya riga ya lalace shine ne awo sa'ata ko tashin kiyama fasa'atu tashin kiyama a da hashi an mahi rudewa da ɗimotar da bawa wa ita ce daci ba daɗi ga tashin kyamawa rahu tirmizi tirmizi ya rawaito wannan wa qala hadithun ya yace hadisi na kyakkyawa don haka duk wanda ya samu tazara ya ga shi na lahiya ko wadata ko fasawa ko mulki shi kokari ya taimaka ma addini ka dora wani kankaje lihina wani sadabaru ha'a a to a sun shi ko kuma ya mutu ya bar abin nan bai barkata koyi ba da ka samu dama in yi kai kaka ce a in yi haka nan ban karkon ku jira ga tau ko ku a yi kaza duk wannan kici na haka ma Allah eh ka yi wa Allah aiki dai iya to yan ka tube ka cikin mulki mutu haka ka gani a saminu ko da ta hanyar da bara taku tunda kaga yanzu ga shugabanninmu da suna yi mana masallatai suna makarantun ne suna zuwa munasabobi na wa'azi amma ai kashin kan aikin ba shi an kasa su ba cewa an kai su yi godabi su rayar da kasa sai sun ka biya ciki sun kai wannan aiki kuma tun da an samu wannan dama sai a biya a ita yi muna. a sami da takwas anhu gare shi abu hurera an da rasulullah sallallahu alaihi a qala lallai annabi rahama alaihi salatu salamu ya ce yawma khaybara da khaibara la wuti yana hazi rata rajulan lallai waga tuta da gari iska na dauka zan bashe ta ga wani mutum daga cikin sahabbai na yau ma izin ranar a ah, kai yuhibbu Allah wa rasulahu wanda shike mutum ne nan da zan ba tuta ga shina son Allah yana son annabi ma'aikin Allah kuma ya fito Allah ya dai Allah zai ba da nasara ga wannan jagorancin a yi nasara ga yakin nan qala umar radiyallahu anhu umar yace da annabi ya ba mu wanga labari yace wato ma a hababtar imarata ban taba gurin ban taba son a bani shugabanci ba ko wani iri ko mai kalaratin ya ce amma da annabi rahama alaihi salamu to ya faɗi wa magana ya ce za a bada tuta ga mutane nan shi yaƙi a samu nasara sai ni dibi ga gara basa ya ce wallahi sai ni gure a bada tuta nan illa yau ma izin ba ce wannan rana da za a bada wa tuta cikin zuciyata ni na hoke Allah ya sa ya ji shi fata sawartu laha sai ni ta ni ta tsokaci ina ta ina ta rego dai a bani iya ha ita tutar ko ah, raja an udu alaha ina kauna a kire ni a ce ga tuhu ga ta a bani fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi talibin sai annabi rahama alaihi salatu wasallam ya kiri aliyu da abi dalibi fa dahu iya sai ya ba tutar wa qala yace imshi ta hidai ita ta tahiya wala ta tafi kada kwaikwayo kaga yanzu wanga umarni da annabi suwa kuma ana iya ruɗuwar mara hankali sai ka ji an ce to ga taimako kaza amma ba a waya waya isa ba da umarni annabi shi na ya cika a wasu shi ko allah na ya ba da umarnin ga ba ma ya diku an to shi annabi allah ka faɗa mai kaiwa ka faɗa ma haka ɗai kai ko mutane da kwa gaban za don haka wani ce ba a waya ka ce ba ka ce ba an ce ba a waya lalle don kore na karatu an ce ba a waya to annabi ya ce ma aliyu wala ta tafi ga wagga matsala kada ka waya hatta yabtaha Allahu alaika sai Allah ya baka nasara duk abin za ka yi kaka dawo ba ya iga ba ka jiya fasara aliyu shay'an sai aliyu ya yi ta tahiya da ya ta tahiya sai ya ce a ah, to ai ya kamata in yi tambaya don yaƙi na zan yi a kan mizan yaƙin na saboda su sahabbai da sun riga sun tunke abu shi nan an riga an tuke shi an tahi kuma kamin su yi abu sai sun san bisa ga dalilin da suka yi abin saboda babu shakku ga wannan abu sun mu kafa sai ya tsayi amma bai wayo ba saboda an ce kashe wayo sai ya tsayi wallan yaltafit bai wayo ba fasaraka sai ya magana ya ce ya rasu ya annabi rahama alaihi salatu wasalamu alama za a bukatar nasu shi yakin gazawa mutane akan mizan yakin su don shi na yiwa wani abu shi faru wani zai tsaye da yakin to akan mizan yakin su shi wa na bai wayo kai ne na can inda an ka ci kala sai annabi ya ce katilhum ka yake su hatta shahadu allah ilaha illallah sai sun shaida ba a mota da gaskiya sai allah wa anna muhammadar rasulullahi kuma annabi rahama alaihi salatu wasalam ma'aikin allah ra fa iza fa'alu zalika in sun kai wa ga kalima sun ka ce sun yarda da Allah sun yarda da annabi fa kan mana uminka da ma'ahu sun kare jinin su gare ka kada ka kashe su da tahuwa ka sun ka ce mun imani da Allah mun imani da ma'aiki ne da awu dai ka kare yaki wa amwalahu kada ka kashe dukiyar su ba ta zama gani ba dukiyar musulmi ba ta zama gani ba illa bi haqqi hasidi da haqqinta wa hisabuhum abinda a hisabin su Allah yana ga Allah rawahu muslimu qawluhu fatasawabtu ni ta tsokaci huwa bi sini almuhmila ai wasabtu ni ta tuma muta dalle ina mai tsokacin abani ina mai rigon abani tutan nan eh nan ko akwai to mun kare babu na goma babu na goma sha ɗaya babin filmu jahada babin da ke bada bayani akan yin kokari ga addini addini musulunci ba na raganci na ba na kyalewa ka to ka kyale a ce yi wani hankuri gare duk abin da an kai duk abin da an kace bai cewa komi hankuri gare ƙarya na zagon ƙasa na kawo addini addini magana akai kuma aiki akai abin duk ba na gaskiya ba ka tsaya kai magana ba na gaskiya na ba قال الله ta'ala allah مدوكي sarki yace والذين جاهدوا فينا وان سن kai kokari matuƙa a cikin sha'anin almai addini sun ka tsaya a buga su buga akan addini a hwadi su hwadi sun ka tsaya sun kare addini musulunci lana hadiyannahum subula wallahi muna shirye da su ga hanyoyin mu da kwarai eh wa inna allah lalle allah maɗaukin sarki lama almusina yana tare da masu aiki da shari'a masu kari ta masu kariyar ta shari'a allah tare da su saboda haka ko an kullo musu makirci sai ga abin ya zaka magalawas eh eh a kullo musu makirci sai ka an ce ba daiwa ne ba duk abin da an kai wa shi dan ka gina cewa shi ga abin da an kai ba to abin da in ya tai abin da kaza a hana mai ko in ya tai ai bari lokaci kana na kama ai kaza ko kamin lokaci to sai Allah ya sa wata manuwa sai ya zan bashi wani mi da kai abokan a ce to wanga Allah ɗaya kaddare abin amma gaskiya ko ni bai iya ba Allah ya ce dole sai a mai kuma ba mu tsayawa matsayi wallahi sai a yi al'ankabutu wa qala ta'ala Allah ya ce wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijin ka annabi hatta a cika laqini ha mutu eh eh bambanci na an ka samu ko bambanci na an ka samu ko wasu kurusu rabbika to wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijin ka hatta a ka laqinu ha mutuwa ta tuhuma in an ka fara addini kakka ce a ga lokacin da abu zai kai kana nan tsayin ka har mutuwa ta wasu kuri rabbika ka ambaci suna ijinka wata batal ilai ka yanke zuwa ga Allah tabtilan yankewa ka nuna Allah ya ishe ka kuma shi na ma komi to zai yi ma wanda ya dogara ga Allah ba ya sai ba in dogara gaskiya na kuma in dogaron munahici na can mutane su wahalshe kuma ka wahala zuwa ga Allah biyu in dogaro manhaji na ka yi bar gani wai ka laɗe ga addini ka ce addini na ka taimaka ma amma mina ce sai waɗannan su wahalshe ka su samu galaba a kanka kuma Allah shi wahalshe ka amma inda gaskiya ka kai a ai in ka ka yanke ilahi zuwa ga Allah wa kalata allah Allah ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan duk wanda aikata koda kwatanka ci a zarra na alkhairi kowanne irin aiki na mutum aikata na alkhairi hudaye ko aikatawa ya yi ya rahu yana ganin sakamakon abinsa kuma za a kara mu abin lada a bashi wa qala ta'ala Allah ya ce wa ma tuqaddimu du abin da ku gabatar li anfusikum du uhanin kanku din khairin na alheri ta ji kuna samu inda Allah a wurin Allah huwa khairan shine alheri wa azama ajran kuma shine mafi girman lada ko noma ka tsaya kai tsakani da Allah ka tsaya tsakani da Allah kanka na zaka noma ba Allah ya ce kai noma zaka samu lada idan za ka yi aure kai aure saboda Allah don rayar da sunan annabi sallallahu alaihi samun zuriya don wanda zai alfahari ita akwai lada idan tuwona za ka ci ka tsaya kai wanda shari'a ta ce kace bismillah ka kwace kace alhamdulillah ka ci da hannun dama ka suɗe hannun ka wanke za ka samu lada duk abin da ka yi za ka samu lada Allah ya ce wa ma tunfiqu duk abin da kuka ciyar mai karin alheri fa inna Allah bihi alim Allah ya san da shi kuma bai mantuwa shi na nan kuma aji aurensa wal'ayatu ayoyi fil a cikin wanga babe wa'anda ka magana irin wanga kasiratu suna da yawa ma'alumatu malamai sun san su eh? abinda muka faɗi dai Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya tsallake mu Allah shi ba mu iko aiki da abinda muka karanta da abinda muka saurara Allah mu dauke sarki duk inda musulmi Allah yake Allah ka sa mu mahita Allah mu dauke sarki masu kulla da sisa ga addini ko masu da amana musulmai suna musu karu suna musu kazan suna kashe su babu li babu la Allah mu dauke sarki ka musulmai ta Allah ka dauki addinin musulunci da musulmai ka ka darka ki ka harci da kahirai Allah masu wa addinin musulunci su kasa in ma shirya na Allah shirye su in ba ma shirye su ana ba Allah mu dauke sarki ka amma ne wanda zaka yi da su ka musamman su Allah lazi min ni'matin min Allah الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان أحياء منهم والأموات ربنا أننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ya Allah subhanahu wataala wannan da dauki daune karantar da mu Allah ya saka musu fifici alkhairi Allah ka albarkaci zuriyarsa <coughs> mun muka saurara kuma Allah ba mu iko aiki da abin muka saurara ka sa ya zama sanar da tsira gare mu gobe kiyama ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka nuna zaman lahiya da kwanciyar hankali ya Allah subhanahu wataala ka kare mu ka kare kasar mu ya Allah ka kare mu Allah kare mu kare garuruwan mu da garuruwan musulman duniya baki daya ya Allah ta ta'ala wannan sasar maka fuskanta Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ya Allah duk shugaban da bai da niyyar adalci Allah kare ka ba nasara ya Allah ta ta'ala ka taimake mu duniya da lahira wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin